eh to gaskiya wannan abu ne wanda yake yana zama babbar matsala ga harkar sifili a jihar inda za ka ga mutane sun kawo kayayyaki daban-daban ana sai shi cikin go cikin traffic kan hanya an kawo abubuwan ma da bai kamata a kawo shi gurin ba ga har da madubin ido da gilashi kinkime mai gashin ana yawo da shi akan hanya wanda yake kuma haka yana haddasa accident daban-daban hadari iri-iri kuma kaga an zo bisa kan hanya an tsare hanya bayan duk gari an share shi kanar an share shi kanar za ga gari yayi kyau kuma a zo a ta zuba kayayyakin shara daban-daban daban-daban daban guri nan da nan sai ga wuri ya kaca-kaca to bukaci wanda yake dama tana nan tuntun ba wai sabuwar doka ba ce aka gudanar a dama can tana nan to amma aktar shin kwanu ta yi la'akari da cewa yin haka ya hitar da mutane da yawa daga samun abin da za su sa a bakin salati wasu su sai sun hita sun yi wannan sana'a sannan za su samu abinci fa in ka duba kuma babbar matsalar ko abin za ka ga kawai ana yi ne kawai danganin dama domin za ka ga kasuwanni nan cikin kasuwannin ba kowa ciki duk mutane an kwashe an dawo kan titi da kasuwar to me amfani irin wannan abu duk rashin duniya ko amfani yana da cewa mutum zai je ne ya tsaya shiga kasuwa ya sai ya sai fito amma nan kusan kowanne za ga cewa an bar kasuwannin empty an dawo kan hanya a cikin kan cikin kan hanya ana ake kasuwanci wanda yake gaskiya wannan ba daidai ba ne ana samun haɗararruka su kansu mutanen masu sai da kayayyakin hakan nan yau an bige wannan gobe an bige wancan ai ba za a dawama a haka ba dole ne a kawo gyara akan wannan al'amari to amma a actor Amir wasu 'yan waɗannan da suke waɗannan eh, sana'a a kan titi sautari idan ka zanta da su abin da suke ce ƙorafin da suke shine shagunan da ke cikin kasuwannin da ka ce ga sunan shaguna ba kowa ciki ya fi ƙarfinsu sun ce ba su iya ɗaukan ko kuma an san hayan wannan shago ba ganin suna da uzuri? Eh, iya shagunan da ke tsada baya ga nan kuma ya zaga cikin kasuwan akwai fili can baya ko a gaban kasuwan ma kaga wannan ba hanzari ba ne